السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a 18 ga watan rabi'ul awwal 1444 wace sai daidai da goma ga watan oktoba shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi olowul himma littafin da yake mana bayanin wato zaburar da mu akan himma da kuma rashin kasala ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai a shekul allama muhammad bin ahmad bin abdulsalam al-muqaddam shi ne ya rubuta wannan littafi sannan wannan karatu yana zuwa ma masu ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye community bank road a prp junction da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na 294 darasi na 73 malam na mana bayanin tarihin wani mutumin japan asalinsa dan japan ne wanda aka tura shi kasar Jamani ya je ya koyo karatu to har muka kai inda yake mamu labarin ya mai da kanshi sakarai ya mai da kanshi bawa ya zama na cewa gashi yana dauke da babban kwali to amma sai koma yana koyan karatu a wurin na ƙasa da shi shi yana da kwali na ƙasa nan kuma yana da ainihin wato fikira shi ya san aiki don haka sai sun kui da kansa har sai da ya koyi aiki ya iya ya kware ya zanto yana iya hada injina da kansa waɗanda yake suna da abubuwa daban-daban yanzu sai ya tunani ya koma gida to yau insha Allah za mu tashi a darasi na saba'in da hudu sai shi yake ba mu labari shi wannan asalin ɗan japan ya ce wa alimal mikado alhakimul yabani alƙali koko hakimin yaban ana kiran shi mikado sai ya samu labari bi amri ya samu labari na in ji shi wannan ɗalibi fa'arsala li min malihi sai ya aika mani daga kudin shi shi khamsata alafi junai injilizi zahab sai ya aika mani da 5000 pound sterling wato junai na ingila ya aika mani da dubu biyar kuma kun san pound sterling ya fi dola ƙarfi to a wancan lokacin daga cikin aljihunsa shi ainihin wato hakimin yaban japan a lokacin ya aika mani da ainihin dubu biyar wa indama arattu shahnaha ila yaban ishtaraitu biha adawati masna harakatin kamila ya ci gaba da mamu labarai ce kudin nan ba salwantar da su ba sai ya sai wato kamfani sukutun guda na injinuna daban-daban wa adawatin da na'urora wa alatin da karafuna ya siya da wannan kuɗi wa indama aradtu shahnaha ila yaban a lokacin da nayi kokarin ɗauko waɗannan kayayyaki da na siya zuwa ƙasar Japan kanatin nuqudu qad faragat kuɗin da shi hakimi ya aiko mani sun riga sun kare? fa wada'tu ratibi sai na sanya salari na albashi na wa kulla maddakhartu da duk abin da na tara na tsumaye shi sai na sanya domin in samu in kwaso waɗannan kayayyaki na mashina da karafuna wa indama wasaltu ila najazaki a lokacin da na zo najazaki ƙilali sai aka ce da ni in ji shi innal mikado yuridu an yarani lallai sarkin japan yana so ya ganka qultu sai nace a lan astahiqqa muqabalata ni ban cancanci in haɗu da shi ba a yanzu illa ba'da an unshi'a masna'a muharrakatin kamila ba zan haɗu da sarki ba har sai na ƙirƙiri masana'anta ta na'urori cikakka sai na ƙirƙiro kamfani sannan zan iya zuwa in ce mishi to karatun da kuka tura ni kasar Germany ga abin da na karanto ga abin da na karanto sannan kuma ga irin sakamako da ya biyo baya amma haka kawai in zo in ce mishi na dawo ba zan yi haka ba istagraka zalika tis sanawat wannan aiki da nake yi ya kwashe ni tsawon shekaru tara in yi wannan karfan in yi wancan karfan in yi wannan mashin din in yi wannan injin wa fi yawmin min al-ayyam a wata rana daga cikin ranuka hamaltu ma'a musa'idi yace sai na ɗauka in ji shi wancan ɗalibi da ya je karatu a ƙasar jamani sai na ɗauki waɗannan mashina tare da mataimakana ashirata muharrikat na ɗauki injina guda goma su ne a filiyaban wanda a cikin ƙasar japan aka ƙera su kef'atan kef'a yanki yanki hamalnaha ilal qasr muka ɗauki waɗannan mashina muka kai gidan sarki wadakalal mikado shi hakimi ko kuma mai garin ƙasar japan ya shigo wanhanaina sai muka sunkuya kamar adar fada da ake yi nuhayyihi wabtasam muka sunkuya muka gaishe shi sai ya yi murmushi wa sai ce hazihi a'azabu musiƙa sami'tuha fi hayati wannan ƙaran injina da kai shine mafi daɗin sauti da na taɓa jin shi a cikin rayuwata sautu muharrikatin yabaniya khalifa ce sauti ne na injin na ƙasar japan tsabtatatta ba daga wani wuri aka yi ba ya yace hakaza malaknal model in ji shi wancan ɗalibi hakan nan muka mallaki abin da aka ce model wato patent salo wa huwa sirru quwwatil gharb shi wannan model din shine asalin sirrin karfin turawan yamma naqalnahu ila yaban muka dauko shi yanzu muka dawo da shi kasar Japan naqalna quwwata uruba ila yaban yanzu mun dauko mun cirato karfin Europe gaba daya mun dawo da shi kasar Japan wa naqalna yaban ila al-gharb sannan muka dauki Japan din ita ma muka kai kasar Turai kaga mu mun kawo musu sun sun kawo mana yanzu ka duba ka ga irin irin ci gaba da ke kasar japan wani na bada labari yace wata rana ya tafi china sai tafiya ta hada shi da wani mutumin china shikenan takalmin shi ya samu matsala yace sai dauko allura made in china zaran made in china takalmin shi kan shi made in china shi kan shi kuma ba chinese wannan shine mu abin da muka rasa yanzu ka ga misali in kana da mota aka je aka ce maka wannan karfan misali belgium ne wannan shine ɗan ƙasa sabo sai ka gwammace ka ɗauki tsoho second hand akan sabo na ƙasanka bayan da za a yi ƙasar ci gaba haka shinkafa za ta maka wannan 'yan gida ce amma wannan foreign ce 'yan waje sai ka gwammace ka biya dubu sittin 'yan waje akan 'yan gida wanda ka ga yana cin 'yan gida to ya kai ya ƙure mashi ne bayan da zai ba yadda za a kasar ci gaba haka ko a kawo atamfobi a ce wannan Cote d'Ivoire ce daga Cote d'Ivoire take amma wannan ya kasa ce kai ba ni Cote d'Ivoire wannan kodewa take to shi su kamfanin da suka yi din a nan misali idan 'yan ƙasan ba su tallafa sun shiga sun sa hannu ba ta ina za su samu tattalin arzikin da za su yi shi sa aka mu a baya komai namu ya koma a baya saboda mun yi imani da cewa mu namu ba shi da kyau na waje ne ke da kyau komai da ka sani karka cire komai shi sa har yanzu a kaikaice mu bayi ne ko mun yadda ko mun ki na sha buga misalai bayan da za ka ɗauki naira yanzu ka tafi ƙasar amerika kai sai ma a kama ka a kulle a ce ka hukaci ana fahimta a ciki nan sai a ce ah, ai dala ma yake bada an gaya maka wa ina ya girmi naira saboda kai baka yadda da naka ba to in kai baka yadda da naka ba wa kake tunanin zai yadda da naka su abin da ba su yi kenan komai nasu da ka gani kuma kamfanonin da kake ga inda Allah zai sa a tallafa masu to ba matasa za su samu sana'a sannan abu na biyu ƙasa za ta ci gaba ba ka ganin yara yanzu akwai yaro abuja wasu irin mashina da ya yi ya zo ya yi tifa ya yi irin wannan abin nan injin na noma na huda ga su nan daban-daban daban yana nuna a kano an samu wanda ya robot dan mutum mutumi shi kuma duk inda ka ɗaura shi kawai shi kamar mai gadi ne duk abin da kake so zai maka dan mutum mutumi ne misali to ire-iren waɗannan masu irin wannan tunani a bauchi an samu yaron da ya jirgin sama ya tashi ya tura shi kuma ya kira shi abinda aka cewa drone wanda yake bai da matuki ga wani a Kano shekaran jiya nake ganin sa shi ma yi keke na from the scratch komai haka ya zo ya kukkulla shi ga tanin karafunan ta ga yadda ya daka sannan ga yadda ta koma ya fahimta ta kawai sa made in Nigeria to ire-iren waɗannan tun da hadda suna tunanin za su iya wani abu in aka tattara su aka sake posting ɗinsu to ƙasa za ta ci gaba da waɗannan to amma mu yan ƙasan ba mu taimaka musu sai ga aka wannan ɗan ƙasa ne ya ba ya za a yi da wannan abu wannan namu bai lasin to ai in kuna siya ne suka samu jarin zai yi lasin ɗin zai tsaya muna fahimta don haka sai malai ce da wannan muka ɗauko turawan yamma muka kawo su japan sannan kuma muka kai japan ƙasar turai don yanzu ba wani abu da za ka ga an yi a duniyar nan ba da japan ba saboda technology su ya kai duk inda kake baka tunanin shi ya kai wa haddasa man aisha tullabal yabaniyin wani da ya rayu da ɗalibai 'yan japan ya ba da labari allazina yubta'atuna ila amurika waɗanda ake tura su karatu a amerika an ahwalihim ya ba da labarin irin halayyansu faƙala sai ya ce rubbama yalbasuna fi maktabatil jami'a ila nisfin laif su ɗaliban japan sukan iya zama a library na jami'a har tsakan dare suna bincike suna karatu kowa ya watsa amma ka kalle su su kamar rana ce a wurinsu kawai ana bincike a america wa rubbama nama ahaduhum sayu wani daga cikinsu yana iya bacci wa huwa jalisun ala kursiyi yana zaune akan kujerarsa kawai sai bacci ya dauke sa da ya farka kuma sai ya koma kan karatunsa wa yuwatilu dirasa sannan ya ci gaba da karatu fil yawmi tsani a rana ta biyu washe gari kenan min ghairi zahabil bait ba tare da ya tafi gidansa ba dama masu iya magana suna cewa har kullum wa manailul matalibi samun buri ba fa da buri bane ake samun sa abinda kake nema ba wai da buri bane kai ina ma ina ma a walakin to khadu duniya ghilaba akan dauki duniya ne neman kan ji karfi wa masta'fa ala qaumin manalun abun nema baya citura wa mutane idil iqdamu kana lahum rikaba in dai neman shi suka sa a gaba to abun da suke neman baya citura Hausa suna cewa wanda kaga ya nema ya nema yace bai samu ba to ba neman yayi ba in kuma kaga mutum yace yayi hakuri yayi hakuri ya gaza kaiwa ba hakurin yayi ba kuma duk mutumin da zai bi Allah sai yayi yi haƙuri subhanahu ta'ala muna fahimta da haka sai malai ci gaba da cewa qala al-ustad Muhammad Ahmad Ar-Rashid hafizahu Allah ustad Muhammad Ahmad ya ce shaghaftu marratan li da'iyatin an yaqbalahu al-ustad akwai wani mai wa'azi da na kaunaci wani malami da ake kira Fuad Sarkin ya dauke sa taliban bi ma'ahadi ya ɗauki wannan ɗalibin mai wa'azin a makarantansa shi malam fu'ad fi francophore a kenan ko ma'ahadi na germany na ma'ahadi tarih al'ulumin islamiyya wato wannan makaranta wata diploma ce na tarihin musulunci sai na ga tun da shi mai wa'azi ne yana da ƙwazo sai na ƙaunaci a ɗauke shi a francophone fashtarat al-ustaz sirkin sai ustaz sirkin ya sharɗanta cewa an yashtagila talibu 16 sa'a yawmiyan sharaɗin ɗaukan shi a makaranta ta dole zai yi aiki na karatu a wanni goma sha shida muna da awa nawa a yini jama'a ashirin da hudu to in ka cire sha shida cikin ashirin da hudu watanni sa'a nawa kenan na hutu takwas to ya zama kawai yana kan littafi bincike da wasu abubuwa in ya yarda zai zama ɗalibi waƙadin kyabbo sai ke cewa sun farafat sai shi wannan mai wa'azin yaƙi ya kasa saboda ba zai iya ba wa sun ma'arani al'ustabu sirkin min bot adadan min tullabil yabaniyi na fi ma'ahdi sai shi ustaz sirkin din nan daga nesa sai ce kaga wancan gungun to dukkan su yan japan ne gaba daya dunnan suke karatu gaba daya wa qadin kabbu ala al sun duqufa suna karatun transcript abin da kace maktut abin da aka rubuta irin rubutu mutanen daɗin nan sun sun duqufa al-arabiyya yadrusunaha suna karatun transcript asalin rubutun suna mai da shi irin wannan kun san asalin irin wannan rubutun ba haka yake ba sun yi nasu aka su marubutan to su sai su ɗauko su dukufa su tabbatar da cewa eh littafi kaza na malam wane ne wanda aka haifa lokaci kaza ya rasu lokaci kaza ga malamansa ga ɗalibansa ga kuma iya adadin shekarun da ya ɗauka yana rubuta wannan littafi sai su yi wannan bayani shi ake kira ta tahqiq don haka suka dukufa wa an suna al-haya suna taso da waɗannan littattafai zuwa rayuwa har a iya karanta su wa qadiratu bi hadha shab su ɗaliban japan ɗin nan gaba ɗaya sun anshi wannan sharaɗi sun aminta malaci to fata ammal ni da nake karatu da kai da kake saurare to yanzu ka hankalta ka gani shi yasa nake faɗa zan nana ta duk wanda kaji an ce wane to ya sha dare ko rana baka zama wane kawai akan katifa ko kuma da tunani da boye boye ana fahimta ko da ma mutum a lalace lalace aka ce ai wane in kana neman lalatacce ba irin wani to a lalacewan ma sai da ya dinga bi salo-salo na iya lalacewa bari aikin alheri in ka duba duka gaba daya shi sa mala aka mu a baya wa qala doktor abdul wadud shalbi fi kitabihi wani doktor ana cin shi abdul wadud ya ce a shalabi ya ce an littafi nasa mahkamatu tarikh yana cewa abkuru annani taraddatu kathiran jidda yace zan iya tunawa wani lokaci na je na dawo ala markaz akan wani markazi matattara min marakiz idadil mubashirin wato wurin da ake tattara missionaries masu da'awa irin na kiristoci ana fahimta yace na je na dawo na je na dawo fi madrid a madrid spain kenan ko na je wa fi fina al mabna al wasi' a cikin katafaren filin nan mai faɗi wada'u lauhatan kabiratan katabu alaiha sun ajiye notice board wato allan sanarwa babba sun yi rubutu boldly babba a jikinsa ga abin da suke cewa ya ayyuhal mubashiru shab ya kai dan matashi missionary wanda kake da'awa ta christianity nahnu la na'iduka bi wazifa aw amal aw sakar mu ba za mu yi maka alƙawarin aiki ba ko tallafi ko makwanci au firash wasi, ko kuma shimfiɗa mai laushi ba ba za mu maka wani alkawari ba innana nunziruk mu muna maka gargaɗi ka koma spain ɗin nan wai shin ba nan bane musulunci ya kai masana suna cewa da akwai masallatai masallatai irin na da kusan guda dubu shida the whole spain gaba ɗaya. amma yanzu a irin waɗannan masallatan yanzu guda ɗaya ne rage shi ma an da shi museum kamar wurin tarihi idan baƙi sun zo sai a kai su a nuna musu a ce kun gani da can an yi wasu jama'a kaza kaza kai ka ce musulunci bai taɓa ma mai ƙasar spain ba shi za wani mawaƙi da ya waƙe ya yi kuka ya ce limis lihaza ya zubo alƙalbo min kamadin in kana fil qalbi islamun wa iman da irin wannan abu da ya faru a ƙasar spain ya zanto sarki wanda yake na musulunci wanda zai yi alƙalanci ya karantar da mutane wai shi ne aka waye gari a kasuwa ana kaɗa masa ƙararrawa zai saye shi ya ce to da irin wannan zuciya ke zagonyewa amma fa in akwai imani a cikin zuciyar nan da kuma musulunci da kai kake karantarwa kai kake alƙalanci kai kake hukunci kai kake tsawatarwa kai kake hanawa amma yanzu an kawo kasuwa cikin maruruwa wai ana kaɗa maka ƙararrawa nawa zaka siya wani kai ka san an shiga gonar Allah subhanahu wataala malam ya ce sai na zo abinda aka rubuta a ciki mu ba za mu baka shimfiɗa mai laushi ba ba za mu baka aiki ba ba za mu baka gida ka zauna ba amma gargaɗin da muke maka bi annaka lan tajida fi amalika at-tabshiriyyi illa at-ta'ba wal marad ba abin da za ka samu a aikinka na mishan sai dai wahala kawai da cuta abin da za mu gaya maka kenan kullu ma nuqaddimuhu ilai kawai abin da za mu gabatar maka kai dan matashi huwa ilm ilimi kawai za mu baka wal khubz da biredi wa firashun khashin da shimfiɗa mai ainihin abin nan tsauri fi kuhin faqir a dan wani kankanin daki shi ma mara yalwa ajruka kulluhu satajiduhu inda Allah idza adrakaka al-maut duk Ladan bishara da zaka yi ka rikitar da mutane ka gurbata musu addini to ladan sakamakonka yana ga Allah subhanahu wataala in mutuwa ta same ka wannan haya wa anta fi tariqil masih in ta same ka akan hanyar almasihu kunta min as-su'ada ka kasance daga cikin masu kashin arziki yace wannan allo haka na ganshi a rubuce to wannan sai kama da maganar da wani reverend da can wanda shi ya fara filin tambayoyin addinin kirista wanda da ya musulunta ake kiran shi muhammadu sani ya ce lokacin da na zo na shiga i was highly disappointed aka yi fada ya ce su maganan kuɗi da wani abu ba matsala su ba in dollars suke samun taimako da tallafi amma kuma duk da haka suna aiki inda za su wahala suka tsaya su wahala to the extent ya ce akwai inda sukan tafi sukan je su ga cewa mutanen nan huntaye ne tsirara suke su ma kowa sai ya tsirara shiga cikin mutanen saboda ana so a jawo su su dawo nan ya ce maganan pharmaceutical irin waɗannan suna da shi roughly ya fi dubu sittin all over the ga nation ya fi dubu sittin motoci kuma ga sunan kata-kata amma ya zo nan ya ce ya ga abin da za a yi tafiya mutane ko ya tsatsaya ya za a tafiya ma mutane sun kasa financing ya za a tafi ko ya kasa sai ce sai tabbatar da cewa wannan addini Allah ke tafi da abinsa ka duba ka gani mana za ku tuna a watanni hudu biyar shida baya akwai mawakin da ya kururuwa ya kururuwa ya ce zai fitar da wata waka kowa ya tura dubu ɗaya ba haka ba ne ana cewa in less than 3 hours ƙasa da awa uku zuwa shida ya tara sama da miliyan goma kuma ni na ta bibiya in ji waƙar ta fito masana sun ce yanzu bai saki waƙar ba amma ba wanda ya protest ya ce ina dubu ɗaya shi ina kaza ba wanda ya magana ka duba fa irin halin da muka shiga har wani ni ina cikin wani group ya maza ya ce da Allah a nemo mushi lamban wannan mawaki saboda shi dubu goma ya niyya har ga Allah ko zai samu lada ya tura a fitar da wannan waka amma mistakenly sai tura miliyan ɗaya a bashi lamba mawaki na dala ya retrieving masa sauran kuɗin dubu goma ne ya niyya lillahi wa rasuli zai tura aikin da babu lada babu wanda ya protest ya ce kaza amma in aikin addini ne yanzu aka sa akwai mutumin da ya goge ya goge shi inda akwai allo kunnin kanshi na kan allo yau wace rana zai ce yau juma E, eh, misali E, yau wace yau yau dubu dubu dubu talatin da biyar da dari da goma ta shi ya riƙe gobe in ya shigo ya ga kudin ya koma dubu ashirin sai ce zai samu salamu alaikum kana da labarin ko lema ya sanar da kai waɗannan dubu sha biyar ɗin da ɗari ɗaya da goma ya aka yi kuma in ka bibiya ko kwandala malam bai bada ba bai bada ba ta aikin muke nan ba wani liman na ba da labari wai a wancan shekarun ana biyan shi dubu ɗaya da ɗari biya? shi kenan sai aka kira mitin zazzafan mitin na yan kwamiti aka ce malam an fahimci ba baka zuwa masallaci ka dinga bada sallah regularly yadda ya kamata sai towards end to the man. in wata ya kusa ya kare sannan kake kake a fiyarin ka zo masallaci sai ce ni sai ce ya to za ka yi musu ne yanzu yau la'asar kaga duk da sallar la'asar din yau sallah goma sha biyar kenan a wannan watan baka zo ba sai ce a ah, kirga kake ce kwarai ainihin rijista gare ni rijista gare ni in ka zo sai in koma in tikin ci asuba tikin ka zo in baka zo ban sa maka baka zo ba to ina al'umma za su ni nan na tashi na sanar na ce jama'a ga makaranta shekara kusan bakwai ana abu daya yanzu dai mu yi sa mu yunkura in Allah zai taimake mu duk juma'a kowa ya saka dubu ɗaya ɗaya ka tura akawun da masallaci kawai muna da project account muna da main account shi main account na masallaci shi ne ake running expenses gudanar da sharan masallaci wasu abubuwa da maintenance da kuma masu na da kuma masu gadi amma shi wannan project account na aiki ne wanda za a tafi da shi a gina makaranta so sai na ce to za mu yi haka mu gani insha Allah zuwa Disamba mu ga me Allah wani taimako Allah subhanahu zai mata a cikin mutane in sun yi respondent sai wani yamin text sai ya ce to me ya hikiman ku bambanta account nan kun ce ga account ya za a ce wani account who is responsible for that account ɗaya kenan sannan makarantar da kake magana boko za a yi ko islamiyya sannan wace ce sannan sadaka za a yi makarantar nan ko kyauta ko sadaka sadaka ko kyauta kyauta <laughs> to in kana da hange misali wani tambaya sai kai in ka ɗauko malamai misali an ce makaranta kyauta za a yi ta in kana ai ɗan shi ba zai rasa zuwa makaranta ba kyauta yake zuwa karatu in ka ɗauko malamai ka ce za su karantar da shekarun liman za a biya su to wannan wata tambaya ce yake in ba ka da wato cuta a zuciyarka ba wannan tambaya duka ba bukatun shi babu bukata kuma an ce maka ga wata guru an bude ko mai ake yi ana updating naku weekly to ina tunanin wannan challenges ma bai taso ba gaskiya ne ana kwallo eh kamar ta so juma ah to ai mun kasa gane ma muna da matsala mun rushe gidajen sinima mun koma sai mutum ya zo ya bude view center a nan inda mun san illolin view center din nan da karfin tsiya sai mun yaƙe su saboda yana hana yara zuwa makaranta yana koya mai yara ɗauke-ɗauke za ku tuna shekaru shida bakwai baya takwas lokacin da kullum sai kaji an kashe mutum a tsakanin nan kun tuna lokacin da kawai za a zo wani saka ji bas an harbe shi aka kuma aka ake harbi to a lokacin nan waɗannan mutanen in most cases abin center suke tsayawa za su biya kuɗi kamar za su kalli kwallo suna targetin wani mutum sai pau kaji an kashe wani to matsala ina cewa idan ka ga banna ba eh, tsayawa za ka ce a mu lafiya muke ba idan mara ruwanka ya kare zai dawo mai ruwanka saboda shi yaron da zai tafi biyu center ya koyo wasu abubuwa daban ko ka ƙi ko ka so ɗanka ba a akuya ba ce dole zai mingilin da shi za su yi cuɗani to idan suna cuɗanin dama ita rayuwa za ka yi tasiri kai ma za a yi maka to baka tsoron ɗanka ya kwaso abubuwan da shi wancan ya kwaso to muna da matsaloli sosai jama'a dole mu yadda muna da matsalan kuma mu nemi taimakon Allah subhanahu wurin gyara matsalolin nan ta ko ina in ka kalla ta ko'ina an mana fintin kau, an ban mu a baya saboda ba mu son aiki lalaci ya mana yawa kawai muna so mu zama abin da muke so mu zama haka a sama ba kuma haka ya kamata ya zamo ba ba koma kan karatu ma da cewa zil kalimat waɗannan kalmomi da na gani akan wannan notice board ɗin harakat kasiran min jundin shaitan ta motsa da yawa daga cikin rundunar shaitani almubashiri na bin niran wanda suke wa al'umma bishara da wuta min jumlatin shahadat na min hamalatin shahadat na daga waɗanda suke riƙe kwalaye fi a likitanci wal jiraha da operation was saidala da pharmacy wa gairiha da wasunsu mina takassusat waɗanda suka yi specializing akan wasu abubuwa suka goge akan wasu fannoni lizahabi ila sahara ta sanya suka tafi sahara alƙahila faƙo wacce ke sahara ce faƙo allati la tujadu fiha illa khiyam ba komai a cikin wannan saharan sai shemomi kawai wal mustanqat da kwazazzabu almali'a wacce take cike binnatin da tsoyi wal makrobat da kuma ainihin virus dukka amma sun ajiye kwalinsu zaga mutum degree holder ne wani phd holder ne wani kaza amma saboda wannan da awata missionary ya bari ya koma ya tare a daji a nan ƙoshin ko ogun ne ba an samu wani underground da yara 71 ba ko da iyayen yaran suka zo yaran sun yi protest sun mai yayan sawai sun yi disowning iyayensu sun ce ba za su koma gida ba saboda a nan wai Allah suke wa aiki kuma a nan ne aka ce real paradise aljanna ta asali take don haka shi ba za su koma ba to haka ake brainwashing ɗinsu sai mutum da iliminsa amma sai koma jahili wal hunak asinin da kuma zama a cikin daji shekaru attawat masu tsawo duna ratib malam babu salari babu albashi amma haka suke zuwa suna gani suna aikin almasihu ne ana fahimta mala ya ce wa duna mansib kuma ba wani matsayi da za a baka walau arada ahaduhumul amal da wani mutum ya yi nufin ya aiki bi mu'ahilihi da kwalinsa din nan la rabiha mi'atil alaf da ya ci riban ɗarurukan daloli min dolarat na dollars walakin na hudu haɗe kulle sai dai shi ya saki duka waɗannan abubuwa min ajli ya batil da sai hata saboda ƙaryar da yake itiƙadin cewa gaskiya ce in za ku tuna <clears throat> don mutumin da ya ba shekara talatin cikinmu nan baya zuwa sama za ku tuna da lokacin ana cuɗe mu ce talatin da biyar zuwa sama za ku ga har kofa gida-gida ake zuwa a zuwa raba maka pamphlet wai za a kira ka da sunan da'awun almasihu ina ga da tare da cikin wannan na yawa 35 years above wanda ya kai daga shekara 35 eh. eh ai wai lokacin da muke haɗarin kasan gida-gida suke bi ɗaki-ɗaki amma 2000 ma ai lokacin an yi haka an rabu amma in ka duba kamar irin 85 83 a lokacin nan za a zo ya salama a bakan pamphlet da maka to ana kiran ka ne zuwa kaza kai imani kai ba da gaskiya kai kaza kuma a yanzu a haka ku da yake ma abota tafiya ne in za ku tafi kudu misali abbaɗin nan onice da sauransu kukan ba mu labari sai mutum ya tashi ya ce press the lord wani aka ce sai ya tsaya har a isa yana kiran mutane to ka gani amma mu muna na a kwance sai bakar hassada da kitififi da son zuciya wane ya samu ya zan dakile shi wane an ce zai samu promotion ya kake ka za a hana aikin muke nan ni ban san ka kai baka san wancan shi za ka ga bugun ya mana yawa kuma ana cewa wai wai in bugu ya yawa wai na kaka ta yanzu kan ma shi ke shan duka directly abin bai taro mala ce wa haka yali ba'du shabab na fi Almaniya? wasu daga cikin matasan musulmai sun ba bani labari a germany annahu منذ sabah albakir cewa tun da safiyan fari yantashiru du'atu firqa shuhud yaho akwai wasu kungiya da kiransu shuhud yaho tun da sassafe suke yaduwa fi shawari' a cikin kan tituna wa yantaliquna ila albuyut sannan su dinga zuwa gida gida gida waya yatufuna alabwab alabwab su dinga bubbuga kofofi lid'awati ila aqidatihim suna kiran mutane zuwa ga aqidunsu wa haddathani ahaduhum ɗaya daga cikin matasan musulman nan ya bani labari anna fatatan almaniya cewa wata budurwa yar almaniya germany minhum daga cikin su faraqat babahu fi sadisa sabaha ta kwankwasa masa kofa a shida na safe falamma alima anna garabaha da'watuhu ila aqidatiha a lokacin da ya fahimci manufarta kiransa zuwa ga ta bayyana laha annahu muslim sai ke ni ba ni da lokaci ni musulmi ne wa annahu laysa fi hajatin ila an yastami'a minha sannan ba shi da bukatan ya saurare ta saboda akwai abin da zai yi fa ta doge tujadiluhu tana jayayya da shi wa tulihu alai tana kurata a kansa an yamnahaha da ya bata walau da qa'iq ko da yan mintuna ne min ajli masih saboda yesu almasihu falamma ra'a israraha a lokacin da ya ga kafiyarta da dogewa aw sadal baba fi wajhiha sai kulle mata kofa kawai walakinnaha asarat sai da ita ta doge kwarai ala tabligi aqidatiha akan isar da ainihin aqidarta wa waqafat taqtubu amam albab sai ta tsaya tana ta magana a kofa gaban kofa almughlaq wacce aka kulle qarabata nisfi sa'a kusan rabin lokaci tana ta magana shi yana ciki ta tana waje kofa na kulle taga na kulle amma tana ta magana ko dai ya ne an isar da kai ko ma menene an sa maka shubha ana fahimta tashrahu lahu aqidataha tana masa bayanin shar'in aqidunta wa tughrihi tana rudansa bai tinaqi diniha da zo ya rungumi addinin ta fa ma baluna ma sharar musulmi. me ya same mu ni da kai mu musulmai yajlisul wahidu ɗaya daga cikin mu zai zauna minna shaba'an ya ƙoshi muttaki'an yana kishin gide ala arikati akan gadonsa idza tuliba minhu nusratu dinil haqq in aka neme shi da ya taimaki addini na gaskiya walau au kullifa bi absatil maham ko aka daura mashi dan nauyi mai sauki dan nauyi mai sauki au utiba ko kuma aka tuhumce sa listigraqihi fillahi wat a cikin nutsuwarsa cikin jin daɗi da sharholiya in tarqa ka sai ya tafi kamar ainihin inda ka san sarukh bomb ya ta ihu yana abin ga muraddidan yana nanata qaulahu fadin annabi sallallahu sallam ya hanzala sa'a wa sa'a wato in ka huta sa'a to sai ka tsayi sa'a sai ya rike wannan faka ayyana sallan ya ce da hanzala ka zauna sa'a daya sannan ka yi aiki sa'a daya ya za a matsa mashi da kaza ya za a yi kaza kuma abinda muka gaza fahimta shi addinin nan malam it needs collective effort aiki ne na dunkule wani mu yana da lokaci ya bada wani na da karatu ya karanta wani na da ƙarfi ya tsaya mu aikin karfin wani na da kuɗi ya yi financing ana fahimta wani na da dabara ya fito da dabararsa sai ka ga addini cikin within shortest possible time ɗan ƙanƙanin lokaci za a yi push shi forward amma ba haka muke ba kowa ya tsaya an sakawa wasu mutane ɗawainiyan ce su su je su yi <coughs> to dole addini ya kriflin dole samu matsala unlike wasu waɗanda ba ku ba sukan dunkule ne su tafi da ƙarfi su yi kaza to malam ma baka da lokaci ka ba da kuɗin mana dawa ta tafi ba zai yi ba sai ga a ah, shi bai da lokaci <coughs> ya zai ba da kuɗi a yi abin da shi bai san me za a yi ba ta yaya za a yi haka to ka yadda da wanda ka aminta da shi ka zo ka bada kuɗin a abin da za yi ba shi kenan ba ba zai yi ba yana nan yana tsimin kuɗi sai kaga shi ba ga tsuntsu ba shi ba ga tarko ba ba ga Allah ba ba ga manzo ba sallallahu sallam sai ya mutu kuma magada ne za su ainihin gaji duke kuma ba lalle bane sai abin da ya kamata da kudi nawa aka yi haka don haka dole ne sai mun tattaru da a wannan gaba ɗaya mun riƙe ta sannan za ta kai inda ake da bukata ke annahu la yahfazu min alqur'ani was sunnati ghaira duk wanda ke faɗin wannan kamar kai kace shi bai haddace wani abu cikin qur'ani ba da kuma sunna in ba wannan ba yaqulu al-ustad Rashid hafizahullah ustad Rashid yana cewa yaqifu ad-da'iyatu yu'adhdhinu fi nas mai wa'azi yakan tsaya yana kwarmatawa yana kira cikin mutane walakin na aktaran nasi niyam amma da yawa daga cikin mutane bacci suke ba wai bacci fisikali ba a'a ba mu san ma inda zamu ba ba mu san cutar mu ba saboda mecece ajandar mu menene plans din mu zaka babu ka tsaye da wani daga cikin mu ka ce to yanzu menene aqidun mu me ajandun mu ina muka nufa ba wanda zai gaya maka shi yasa ka gan mu ba ga mutunta lokaci ba ba ga mutunta abin da ya dace ba sai mutum ya tare ka a hanya saboda shi a watsa yake bai da tsari shi yasa duk shugaban da ya kokari ya kawo ya kawo mutane tsari zai fuskanci adawa da tirjiya saboda kamar dabbobi suke ba su da tsari yanzu isha'i muna cikin isha'i yanzu to mu ne suke da ajandan abin da za su yi a gobe ɗaiɗaiku ne kawai shi abin da ya sani an yi isha'i ya shiga gida me zai yi ina za shi ma bai da ajanda bai san me zai ba haka muke rayuwa to sai mutum ya tare ka titi shi kuma haka yake rayuwan kai ba haka kake ba assalamu alaikum wa alaikum dama ina ta so in zo ban abin nan ba sai na ganka shi sai na cito ban cito ka same ni a gida goma eh da yake gobe ba ni da lokaci assalamu alaikum shikenan ko rabu wannan abu kai baka a adalci ba shi lokacin shi ne ai shi ya san tsarin ka kuma cikin mutum goma da zaka ce same ni gobe goma In sha Allah tara ƙarya suke ba za su zo ba ba san kimar lokacin ba su sun tashi kamar dabbobi tumakai to kai ma ka zama abin nan tinki a irinsu shikenan ya lalata maka lokaci shi ya gama bai sa abin da tsaye da kai ba to duk shugaban da ya zo zai zai kawo mutane tsari yakan fuskanci turkiya musamman al'umma mummuna saboda ba mu da tsarin haka muke kara zube ba mu da wata ajanda to kuma ba haka ya kamata ka zama ba kana musulmi ya kamata ya zama kana da tsari me target ɗinka yanzu kana shekara talatin insha Allah within 35 to 40 menene nake so in cimma in Allah ya raya ni zuwa lokacin from 40 to kaza menene nake so in yi ba wannan abu ba wannan plan din shi ta kaga we are just muna haihuwa but we cannot control saboda kai kanka tashi ba tsari yaran kuma baka shirya musu abin da kake tunanin ya kamata zama ba to sai a kwashi wasu a tafi da su imo wasu onita wasu fatakot a rikirka su a canza musu suna a mai da su addinai rayuwar da muke ci akwai sai a ci ba ka kamata al'umma da take da littafi take da ƙur'ani take da tsari amma a ce haka muke rayuwa kara zube ba mu san mahimmancin lokaci ba wannan ba ka yi kamata ya zama ba ba koma kan karatu malam yake cewa wa yara jala da ashabil batil yace yana ganin kafiya irin ta mutanen ƙarya wa ahli arriba da mutanen shakku wa tafanihim da kuma karewarsu la imrari domin gudanar da tsarin su fa idan mutum ya wayawaya ra'al aminal muslim zai ga amintacce musulmi sabiran gafila ya nutse cikin bacci ya rafkana illa alladhina rahimahum rabbuhum sai waɗanda Allah ya wa rahama daga cikin mu wa qalilun mahum kuma yan kaɗan ne daga ciki wa ya'udu li yafruga huznahu sai ya dawo shi ustaz Rashid domin ya karkara bakin cikin sa fi khitabin ma'a nafsihi yana magana da kansa za ka ga yadda waɗanda suke kan ƙarya suke ƙarewa wurin isar da ƙaryarsu wurin zartar da ainihin project ɗinsu amma mu ba haka muke ba in kawai ya kaga ina abokin tafiya babu babu wani mai iya magana na cewa khalilai ya ulfayafi ilar hima katirun walakin wasiluna kalilu ayari ne ake ɗunguma za a kama hanya za a yi tafiya da yawa amma la wasiluna qalilu wanda za su dangana su cimma buri yan kadan ne kalilai ya qatta'ul fayati ila al-hima walakin wasiluna qalilu wanda za su dangana din su yi achieving da just few yan kadan ne za ga misali kaman ko karatu ne ko goma kun samu admission a cikin kila kasu ko bayero ko abu ko kaza sai ga along the line kafin a dangana sai ga kila ko uku ne cikin bakin bakwai ma baka da labarin su sai ya malam mun kammala kai bace a ni ina farawa kai ne withdrawing sai ga out of 10 bai fi uku ba su suka yi dangana to haka duk abubuwan suke gaba daya mun tashi ne cikin rayuwa ta tana shi sa ga mabarata da masu matacciyar zuciya suna da yawa cikin salo-salo irin na mutuwar zuciya ba inda za ka samu sai a cikin al'ummanmu wani ya zo kwanaki ina fakin ya zo ɗan yaro ƙaƙƙar fafan ya riƙe ni ma sai na yi da gaske zan ƙwace kuma ni kasan da yake tun tashi na ban da wani aiki sai karatu sai karantarwa in na ga fuska kato to insha Allah na ganta kenan in bako ya zo a duk kai dubu in bako ya shigo na san bako ne Allah bani wannan da haka ina flashing ɗinka zan gane abin ga ya manta ya zace mu wai wai ba su da abin to Allah ya bada yadda za insha Allah shikenan ya manta wai sai gashi ya dawo wai ina tsaye da mutane wai dinga zubo wani tare <coughs> to malam zaka yi wanki kuma malam zaka wanki Allah rama zakatu Qur'ani <laughs> wai wai assalamu alaikum wa alaikum salam wallahi na dan shuda ne kuma sai na jinawi ka san ni na karanci mantiki da ka bude baki kafin ka isa na sai na raka na karanci mantiki da ka fara tsalle tsalle shi malaman mantiki ce ma muqaddima shimfida preface so before you land na san where you are landing to ana fahimta da ka zo ba mere looking kafin ka fara ma na san direction da zaka in magani ka zo an sa na sani in ma ta CD ta kawo ka na sani amma ka yaren duna shi ne wai ce mawai wai wallahi wai wai tari ne kama kama haƙarƙari shi na ce to yanzu malam ya kake so wai in bashi kuɗi zai je a gwada shi a gane me yake mu shi <laughs> na ce zan zan dai baka abin da ya fi kuɗi shi ne Allah ya baka lafiya sai an jima <laughs> kana da ƙarfi na eh ka gani ko to abubuwa ga sunan da yawa a cikin mu zaka gani wai mutum ya je kulla kanshi ya ce ya kare ya dinga kira ma kanshi jafai irin wannan malam sai mu kai asuba bai akwai wani dattijo ya haife ni ya zo ya ce wai wani abu ya fito mai a nan waye waye sai wani ya ce to malam ka yi hakuri zan ɗora maka aiki a je abinci ko wai ya zo da takarda takarda ba signing ba wani meye ba meye wai yana claiming a bai 60,000 za a mishi operation sai wani ya ce to akar makalla ka yi hakuri with due respect ni bana zama amma ka bibiya in an bincika an tabbatar haka ne insha Allah a zo an shi kudin ka sa a cikin taro da tijin mai bace na koma ina cikin na haike ya bace ya ce za a dangana a gano ya abu yake haba kana da tijo over 60 years to wani irin abu ne wannan al'amari to duka waɗannan abubuwa littafin na zaburar da mu kar kuma ka raina kaɗan kar ka raina sana'a duk yadda ƙanƙantanta yake ka riƙe wata rana insha Allah za ta bunƙasa malaki cewa taballada fi nasi hisul kifah wato neman karsashi ake kifah neman motsi da karsashi taballada yayi sanyi a cikin mutane wa malu li kasbin mutane sun karkata zuwa ga nema wa aishin ratif da kuma da daɗin rayuwa kowa na so ya samu amma a sama yana so ya ji daɗin rayuwa amma a kwance yakadu yuza'zi'u min himmati sudurul amin ce rauni irin na amintacce yana dab da girgiza himmata wa azmul murib da kuma tsayuwa da jajircewa irin na ainihin mai shakku gashi wancan batacce ne amma yana tsaye wannan kuma amintacce ne amma kuma ya koma ya shantale don haka shantalewarsa tana dab da taɓa ne wa yattahimu nafsahu sai ci gaba da tuhuman kansa annahu lam yakun balighan fi nida'ihi yace wannan kira ni ban wuce gona da iri a cikin sa ba walakin sar'ana ma yuhissu annahu nan da nan sai ya dawo ya ji cewa qad hazal balagata min aqfariha ya tattara balaga nau'o'i na magana daga dukkanin bangarorinta fa ya'udu yusli nafsa sai ya dawo yana rarrashin kansa wa yahmilu azaahu yana dauke da ainihin ta'aziyar kansa yana ba kan hakuri yana cewa wa min harri shadwi saboda zafin zaƙin muryata yura fil kharif akan ganni a cikin lokacin hunturu turuban akan ga nau'uka daban-daban na abubuwa na jin daɗi bi suhbatil andalib saboda tsananin daɗin sauti na tattare da ni akwai kanari kun san kanari ko ai kun san har ma wai lokacin muna ƙanana zaka ga kowa na ya ɗaure kanari wai zai a zo a ce za a haɗa su kuka ne ko menene wanda na shi ya fi cara kenan zai a ce ya ci ana fahimta ya ce to saboda tsananin zaƙin muryata to ni haka in ka ganni kamar kai ka ce gani ga kanari walakin khulaqtu bi ardin biha yace sai dai kai ce ni an halicce ni a wata ƙasa ne akwai nufusul abid akwai wato rayukan bayi birakin tatib waɗanda su suna jin daɗin su yi bauta ba ku fahimta ba bayi ne ni a ƙasar da nake wasu mutane ne aka halicce ni a ƙasar da akwai bayi babu kuma abin da yake musu daɗi irin su yi bauta zuciya ta mutu in an ce kai baka da wani tunanin ka samu ka yau ɓasa ka tashi sai dai kai ka ji mutu ya ce Allah ya baku mu samu aka ka zuciya ta ƙare kai baka tunanin ka samu ka bayar sai dai Allah ya bashi shi ya baka ana fahimta to irin kasar da ni aka halicce ni kenan in ji malam khuliqtu bi ardin biha an halicce ni a wata kasa da a wannan ƙasa nufusul abid akwai rayuka irin na bayi biriqin tatib tana jin daɗi da bauta da bautan kawai take da daɗaɗa laqad tabaddalat mawazinul balagh malai ce ma'auni na balaga ya sassauya وافتقد الجيل وافتقد الجيل الأعمال الكبيرة زامني يارس أيك من يمن التي يتمجد بها وتزي سامو أوكك دوانا أي يارس فصار كما يقول الرافعي sai zamanin ya zama kamar yadda imamu rafi yake cewa tuktara ulahul alfazul kabira ana kirkiro masa lafuzza masu girma li ya biha domin ya shagaltu da waɗannan abubuwa ana fahimta kamar dai yadda nake faɗa ana ta ƙirƙiro mana kayayyaki da wasu abubuwa daban-daban daban-daban don mu shagaltu don mu ba mu da focus ba mun fara karatun wani littafi da ku a protocolatu lahud ba wanda kuka gudu saboda nauyinsa littafi ne wanda duk wasu aƙidu na yahudawa da suka shimfiɗa for the past 100 years yana nan kuma daki kai hatta magana atm don mun karanta shi for the past 100 years shekara ɗari da kusan goma a yanzu amma suka ce za mu mai da duniya ta zama cashless kai mai kuɗi ne amma a kati kai mai kuɗi ne amma a waya gashi an zo da ne ka ɗauki kuɗi rikikin rikikin ka tafi ka sa rigan sanyi ka hau mota wai kai ba saja ruwa ya dake ka saboda babu transfer ba banki to yanzu kana tare da miliyoyin kuɗi sai dai ka aika can ka aika kai baka buƙata wani ma bai san account manager naki ba ba saboda bai da time ɗin shiga banki yanzu akwai transfer akwai ATM akwai wane ne gashi nan duk wannan abu Yahuda sun yi magana cikinsa. sun ce ba za su hana mu sallah ba but let's use their time bari mu yi amfani da lokutansu shi ne abin da ake mana musulmi zai tashi bai da focus bai da inda za shi bai da kaza ba zai karanta ƙura'in sai karar da rayuwar shi gaba ɗaya kamar da ibn al-qayyim ke cewa rahimahullah akwai wani mutum zai shekara samanin a cikin musulmai amma an ka tattara shekarun kama matsa kai harmonizing gaba ɗaya ba su wuce shekara ashirin ba saboda he did nothing ba abin da ya yi amma akwai wanda shekaran shi talatin amma in ka bibi abin da ya na albarka is equivalent to 120 years <coughs> saboda ya yi abin da zai amfane shi to dole musamman muke ci abubuwa mu ba mu da tsari sai an tsara kawai daga hatta magana wannan train station ɗin da suke duka sun yi magana jirgin ƙasa ba a cikin littafin nan duka sun yi magana za mu yi connecting wannan ƙasa da wancan ƙasa da wancan ƙasa da wannan shi nan duka ana yi proje ne yahuda ana fahimta <coughs> to mu ji a gurguje <coughs> malo ce wa ragmal fasad duk da banna fa inna da'iyatal muslim lallai mai wa'azi musulmi lan ya an muhawalatin tishalil ibad kada ya kuskura ya rabu da ƙoƙarin tsamo bayi daga lalacewa duk yadda al'amari ya lalace kada ya give up ya ce ya yi ƙoƙari ya tsamo bayi wa inna kulla wasawisi al-ya'si dukkanin wasu turbuɗe-turbuɗe ana fahimta min al-islah na gyara lan talbasa ba za ta zaunu ba an ta da amama za ta watse a gaban lahazati a gaban wato lokaci da intibahin imani a lokacin da imani ya zabura ya farka turihi makanahu al-makanatahu al-mutawassita za ta nuna masa wurin sa matsakaiciya limaukibil imani sa'ir ga ayari na imani mai tafiya aka anis salaf matukar wannan zamani ya ɗauko karantarwansa daga salaf magabata wala budda an yasuqa lahu ƙadarullahi, kalafan babu tantama malace da ikon Allah الله سبحانه وتعالى Allah za ta kawo wasu jama'a a baya yastalimu amanata min wanda zai anshi amana daga wannan mutane waɗanda suka gurɓata zalika wa'adullah wannan wani alƙawari ne na Allah subhanahu ta'ala sai an samu mutane waɗanda za su rungumi mutane su ja su su kai su tudun mun tsira al'umma duk lalacewanta akwai nagari kuma ba za a ci gaba da tafiya akan wannan lalacewa ba Allah subhanahu ta'ala zai kayyada wasu mutane fito da su za su saisaita mutane su ɗaura su akan turba wa innahu lamawqib wannan ko wasu tawaga ne lan a abadan ba za su yanke ba har abada madha bihi wannan zance ya riga ya shuɗe ala lisanin nabi a harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam haina qala a lokacin da ce, la tazalu ta'ifatun min ummati wasu kungiya daga cikin al'ummata ba za su gushe ba Zahiri na al-haq suna masu rin tsayuwa akan gaskiya la yadurruhum man khadalahum duk wanda ya tabar da su ko yace ba zai yi da su ba ba zai iya cutar da su ba hatta ya'ti amrullah har sai al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala wahum kadhalik su suna nan akan gaskiya ba kuma za su gushe akan wannan gaskiya ba to amma dole sai mun riƙe imani mun tsayu dole musulmai mu zanto muna da tsari muna da agenda muna da inda muka baro muna da inda muke muna da inda muke nufi ko a gidan gidanka in ka da waɗannan tsarurruka ina ka baro ina kake yanzu ina za ka wallahi gidan baya baya stabilizing bai zama saboda baka tsara shi akan da ya kamata ya zama amma da in ka tsara shi duk wanda ya zo zai tafi akan tsari ne saboda inda akuyar gaba ta sha ruwa ta baya ma in ta zo to amma in ya zama na gida ya zama dilapidated ba wani tsari mai kake tunan zai ana fahimta akwai kalubale da dama akan mu mala littafin nan da Allah lokacin da Yahudawa suka samu labarin cewa littafin nan ya fita kudan kuɗaɗe suka dinga sawa duk mutumin da ya samo kofi ɗaya suna ba shi millions of dollars saboda ba su son wannan is extremely their secret su ba su abu ya fita amma wata mata ce ta ɗauko ba aka buga shi da eh, yarurruka larabci wane ne menene aka sake shi a duniya tsare-tsarensu shi yasa wani ba yahuda yake cewa su suna nan sun kafara da akan musulmai saboda musulmai ya ce su they are disorganized a watsa suke amma shirin su yana zuwa ne lokaci ɗaya to ba mu yadda ba za mu yadda su zo hankalinsu ya dawo jikinsu ba saboda in ran da hankalinsu ya dawo jikinsu to wannan duniya sai sun anshe ta angela makel ai ta faɗi magana tace musuluncin nan wani lokaci kaɗan zai zai mamaye turai ta faɗi wannan magana to amma dole musulmai zanto muna da tsari me muke so mu yi me muka yi me za mu yi ta ya za mu yi da suwa za a yi dole sai an samu wannan tsari amma ba haka ba za mu ta wahala ne kawai muna ta budin-budin Allah muke roƙo ya mana taimako ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce taimake mu akan binta ya nuna mana kuma ƙarya ƙarya ce taimake mu akan guje mata subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk